Ƙasashen Turai sun tsorata sun fara kwashe mutanensu daga ƙasar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkanku da zuwa tashar AA Boka TV. Idan yau kuka fara ziyarta wannan canal mai albarka ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. <clears throat> Ƙasashen Turai sun tsorata sun fara kwashe mutanensu daga ƙasar Nijar. kasashen turai sun fara kokarin kwashe mutanensu daga kasar nijar bayanai daga jamhuriyar nijar na cewa kasashen turai sun fara aikin tattara mutanensu a filin sauka da tashi na jiragen sama da ke birnin yamai kafin fara kwashe su zuwa gida wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da lamura ke ci gaba da yin tsami tun daga lokacin da sojoji suka sanar da hamɓar da gwamnatin demokuraɗiyya da ke ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu bazum tun da sanyin safiyar yau talata ne aka fara aikin kwashe turawa daga gidaje da wuraren ayyukansu zuwa filin sauka da tashi na jiragen sama na birnin yamai mu mafi yawan turawan 'yan asalin kasashen faransa italy da jamus ne ana dai ta ƙoƙarin kwashe su ana kai turawan zuwa filin sauka da tashi na jiragen sama na yamai ne ta hanyar amfani da motocin ofis ɗinsu da ofis ɗin jakadancin ƙasashensu ko kuma hukumomi da ƙungiyoyi da suka yi aiki tare akwai kuma wasu bayanan da ke cewa akalla jirgi ɗaya ne ya isa birnin na yamai domin fara aikin kwashe su cikakkun bayanai game da adadin sawun da za a yi kafin kammala aikin kwashe waɗannan ɗaruruwan mutane 'yan asalin ƙasashen turai ƙasashen na turai dai sun yanke shawarar kwashe mutanensu daga nijar ne bayan da suka samu amincewar sojojin da suka aiwatar da juyin mulki saboda haka ana aikin jigilar turawan daga cikin gari ne tare da jami'an tsaro na Nijar da kuma sojojin jar fata da aka bayyana cewa na kasar faransa ne bisa ga dukkan alamu dai kasashen turai sun ɗauki wannan mataki ne lura da cewa tuni ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas sai da yawo ta baiwa sojoji umarnin dawo da shugaba muhammadu bazin kan mukaminsa a cikin makon da a cikin mako daya sannan ga barazanar yiwuwar amfani da karfin soji kan kasar ta nijar wannan ce ta sa shugaban faransa emmanuel macron ya sanar da cewa ya kamata a kwashe 'yan asalin kasar yan da italy da wanda suka rage a wannan kasa ta nijar domin gujewa bacin rana kar idan manta idan kuka zo wannan channel mai albarka na AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye tashar AA Boka tashar ku ce sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba mun gode